A faɗar gimshikin cibiyar bincike na Wikipedia, Babet ko takunkumin rufe baki da hanci na aikin tiyata, jami'in aikin tiyata ɗan Faransan nan Paul Berger shine tun farko ya soma ɗarmashi a shekara 1897 a Paris a wannan lokaci wani ƙyallen rufe hanci ne da baki da auninsa ya tsaya ne ga tsarewar yaɗuwar ƙwayoyin cuta a lokacin da ake aikin tiyatar to amma salon da ake amfani da shi yanzu ya bayyana ne a 'yan shekarun 1960 yau dangance da yaɗuwar coronavirus a cikin duniya tun watan Maris dubu. 2019 sanya takunkumi ya bazu cikin al'ummomi ya zama wata hanyar rigakahi ga wannan cutar mai tsananin balli nan take ya zamanto tilas cikin duniya baki ɗaya kuma ya shiga da gaggawa cikin sabon yau da kullum na al'umma sai dai da dama suke da ke koken rishin jin daɗi a wajen numfashi idan suka sanya takunkumi haka zalika akan wasu dalilai da suke faɗa kamar waga matar da muka gamu da ita a kasuwar yame. zat inna ni a shaida ni da nisa ta ma kuraje ta ni an ce ta kashe mutum shaƙe ka take ba kashe ɗa ko ɗai ba kashe ɗa sa ke gamu babu romu da harakar zat ina. Wata jita-jita ce da daliktan cibiyar kiwon lafiya ta babban asibitin reference ta yame Dr. Amadu Fumakwai Gado ya musanta wannan faɗar. rien de caché dans les bavettes. Ba wani abun boyewa a takunkumi da ake saka a baki sai lafiya. Ana iya alakanta takunkumi da cewa idan mutum ya saka shi bai iya lumfasawa ya yi shaida da kyau ko kuma yana sa kunnuwa kaji suna ciwo. Amma in ban da wannan ba wani abun boye-boye ba wanda ya mutu kawai don ya saka takunkumi. Shekara da shekaru ana saka takunkumi a fannin kiwon lafiya alhali ba jami'in kiwon lafiya da suka mutu. Euh, a bayanin sanarwar zaman taron majalisar ministoci ta ranar 12 ga watan Ogista 2021 yanayin cutar coronavirus a ƙasar Niger na kan turbar nagartaccen laurai duk da hakan sanya takunkumi sanya tazara tsakanin jama'a da dukkan wasu matakan rigakahi ga wannan cutar suna kan aiwatawa a yanzu haka.